Can't Haka take ‘yan uwa matasa shirin labar matasa ke saurare a daidai wannan lokacin tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta. Rakiya Arimi ya ke Fanta. <laughs> Alhamdulillah Gora ya ni. Alhamdulillah Gora yau da ni kika zo mana. To Gora yau za mu je da ku jihar Zandar inda za mu kawo muku zancen wata gasar iya furuci wadda ake ce ma Coupe de Debat Inter Etablissement Coding kenan. A cikin takaitaccen rahoton na yau kuma za mu je da ku garin Gaya inda za mu je yanda wasu shugabannin makarantu suke kuka da yanda ɗalibai yake yawan yin latti da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa jiki. Kafin nan gora bar mu da ku garin Maradi inda kungiyar 'yan mata masu gwagwarmaya a fannin kiwon lafiyar iyali suka gabatar da wani horo zuwa ga 'yan mata. Haka ne gora ga ƙarin bayani a cikin wannan tsokacin da babbar magatakardar kungiyar an barka salamatu ta yi wa abokin aikinmu Muhammad Mamman. Wannan aikin yana da nufin samar da tsari mai kyau don la'akari da takamaiman bukatun waɗannan 'yan mata da mata masu fama da nakasa. Saboda kusan basu da bukatu irin namu a cikin cibiyoyin kiwon lafiya. Kamar yadda aka faɗa, lafiya incin kowa ne, don zance ne da ba a son magana a kai a nan ƙasar Nijar. Kenan kun ga mu muna son karya wannan rashin ɗumawar, ta aihuwa ko rashin lafiya ko wani taimako kan lafiya. Jama'a ba su samun labaran da suka dace, musamman mata masu fama fama da nakasa ana nuna musu wariya ana keɓe su sabili da halin da suke ciki aiki ne da muka lissafa sai muka yi niyyar gwada shi a nan jihar maraɗi mu burinmu shine mu ba waɗannan 'yan mata damar natsuwa da walwala cikin jikinsu da tare da kewayensu a karɓe su duk inda suke. gura yanzu bari mu nufi babban birnin da magaram inda za mu kawo zancen wata gasar iya furucin turanci wadda kungiyar ɗalibai ta ƙasa reshen college da sakandare suka shirya. Gura ta cewar su sun tsara wannan gasar ne domin magance matsalar ragewar ajin karatu. Abokin aikinmu Mustapha Mamman Sani ya halarci gasar ga rahoton da ya shirya mana. Kungiyar ɗaliban makarantun college da lise na Zandar ta kaddamar da wata gasar mahawarori tsakanin makarantu wata kwamɓala ce tsakanin makarantu biyu biyu inda kowace ke samun wakilcin ɗalibai guda uku. An zaɓi maudu'ai da dama masu alaƙa da rayuwar al'umma. isyaka Abashe Suleiman ɗaya daga cikin masu shirya kwamɓalar. Mun zaɓi kusan makarantu arba'in mun tattauna ya za a yi karatu a yau ba tare da sabuwar fasaha ta zamani ba. Wasu makarantu sun gabatar da digirin su wasu ba su yi ba. Bisa wannan ne muka yi muhawara akan koyarwa da Wannan gasar magana cikin jama'a na da alaka da ma'aunin hujja. Mamman Bashir, malamin makaranta kuma mamba na kwamitin kula da gasar ya yi ƙarin bayani. Masu muhawara sun yaba da wannan cibiyar na'urar bincike mataki na farko tawagar za ta zo ne ba tare da takardu ba mataki na biyu ya kamata su rike lamba tare da mataimaka da kuma biyayya wannan gasar muhawara tsakanin makarantu wani ci gaba ne a cewar magabatan ilimi na zandar waɗanda kuma ke buƙatar tallafin iyayen ɗalibai Gudan zubari mu komo nan babban birnin Yamai inda kungiyar ƙasa ta masu hannu a fannin shirya fina-finai suka gabatar da babban taron kungiyar na biyu kenan. Shugaban kungiyar Baidari Yakuba Hamani ya bayyana manufar taron a cikin wannan tsokacin da ya yi wa abokin aikinmu Al'amin Washer. A bikin ƙasa da ƙasa na fim kan incin ɗan Adam, naka na shirin horar da matasa goma sha takwas 'yan Nijar biyu daga kowane yanki da hudu daga Yamai masu ba da horo biyu ne aka tantance su ne Rashid Rahman da kuma da Inaisa Traore ta Mali a yayin bukukuwa na gaba na Fesfako da za su gudana daga bakin 25 ga watan Maris mai zuwa kungiyar 'yan wasan fim na Afirka za su shirya wani horo wanda daga ciki Nijar za ta halarta da farko kasashe takwas ne masu halarta tare da wakili guda da su amma ba da jima ba mun samu tabbatancin cewa Nijar za ta samu wakilai uku. Yanzu kuma sai takaitaccen rahotonmu na yau. Gora zancen yawan latti musamman ga ɗalibai yana daga cikin ababen da ke kawo koma bayan karatu. Haka ne ai gora shi yasa abokin aikin mu Fadel Alu ya shirya muna wannan rahoton a garin Gaya. Bari mu saurare shi. A cikin shekarar ɗaukar karatu, lattin ɗalibai zuwa ga darussa na yawa a Gaya. wasu ɗalibai da muka haɗu da su a lise christian ba uwi ga sun bayyana halin wannan yanayin a lokacin sanyi dare yana da tsawo idan mutum ya tashi wajen karfe uku na dare ya kara komawa tunan ne fa sai mutum kafin ya tashi ya ga karfe takwas ta yi ko kuma ta huce kafin ya tashi akwai waɗanda sai sun yi aikace-aikace na gida musamman 'yan mata kuma wata matsala ba kowa bane ke da abun hawa ga kuma nisa dokar makaranta lalle tana bada yafiyar latin minti go goma ga ɗalibai amma ba dalili ba ne da ya zan ɗalibi ya yi latti ga ɗaukar darasi a cewar na na fatima ɗaliba a ajin premier. wannan duk ba dalili ba ne da zai samu makara a wajen zuwa makaranta saboda ɗalibi ya kamata ya kasance a shirye kowane lokaci idan ya yi karatu abu ne da ya kamata ka saba da shi in ka zage da haka ko ka fara aiki kullum kana cikin latti kuma hakan bai yi ba. a ƙasar niger doka a makaranta na tsananta hukuntawar latin ɗalibai a ganin shugaban lise Christian Ba Wimega maimaitawar lati na raunata ɗalibi. Yana iya zama illa saboda ana iya yin jarabawa ɗalibi nan. Duka ɗalibin da ya yi latti sau uku ba tare da wata hujja ba ana yi masa hukunci na rage masa maki. uwayen yara ya kamata su sa ƙaimi sosai ga kulawar zuwa 'ya'yansu a makaranta a lokaci kuma su mai da hankali ga ɗaukar darussa a makaranta domin kaucewa duk wani rashin jin daɗi a cewar shugaban makarantar. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa ciki tare da Gungu Muhammad Ɗantani. A fuskar kwallon kafa yau ne ake babban karan ƙarshe na kwamfarar kwallon kafar kasashen Afirka can Algeria 2022 wacce za ta gama Algeria mai karbar baki ta kasar Senegal. A riƙe da sanin ƙasar Nijar ce ta nuna mamaki. Hakika biyo bayan halartar ta hudu ƙungiyar kwallon Afrim ta kai ga yin karon neman mataki na uku inda Nijar ta fitar da gagarumman tawagogin kwallo kamar Kamaru da Ghana. Yanzu bari mu maganta ta kan sayan masu taka leda ɗan ƙwallon ƙafar nan matashi ɗan Nijar mai tsara raga Naim Van a Tahoban ya tsunduma cikin liga ta biyu a ƙasar Faransa yau sa'o'i bayan ya sallace shekararsa 20 mai tsara raga ɗan Nijar ya rataba hannu kan kwanta ragin shekara ɗaya da rabi da ƙungiyar Valencian Football Club wani club ɗin rukuni na biyu na ƙasar Faransa inda zai ƙoƙarin fitar da sunansa muna mishi fatan samun sa'a. a muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan ne mun gode muku da sauraron shi da kuka yi sai kuma gobe da Allah ya kai mu na rain da zamu dawo muku da wasu sabbin labaran